hatsi sai an gyara shi sannan a kai shi a wanki a shanya ya bushe kuma wake shi ko an gyara shi sai a sa shi cikin wurin suya an ka soya shi sannan a ɗauko gushiya kwalan shi a gyara ta sannan a soya hatsi dai in ya bushe an ka sa shi wurin suya minti arba'in da biyar shaki wake awa guda gushiya minti hamsin mashin ta suya wadda aka sa ma gas ita ga mana suya in an ka soya an ka kare sai a shanya su sha iska shi wake sai an ɗebe kwabtan nan nashi ya ita kamar an zure shi kuma kwalan shi ita ma sai a sa ta duk kwabtan nan tashi sannan a baka ce a gyare sai a soya Ke na hannu wannan da sun ka taba shi babu wani matsala an soya shi sai a tai wurin awo da shi kuma yaya ake hada wannan abubuwan daban-daban na farko wanda aka fara awo gishiri garam 200 kwalan shi ita ko kilo biyu da arba'in sikir shi kuma kilo uku da rabi wake na awara kilo hudu da tamanin hatsi kilo goma sha biyar da rabi sai a haɗa su garwaya cikin kwano sa wani babban liddai ne na garwaya wanda hannuwan ba su kai ciki sai a liƙe shi a kai wurin niƙa da can ne ana niƙa ana tankaɗewa an ga ƙari kuma a kai can inda aka aikin garin sai a aune shi shi kuma in an ka auna garin kilo 24 wancan kin da ake sawa shi a garam da 200 vitamin amylase da calcium da valine su ne ake sawa aka kawo shi sai a sa sashen nan guda in an ka gama dosan kin na sai ya zan Vincent kilo haka nan ne ake shi sai a garwaye shi a doke shi wannan production guda ne sai a sa shi cikin melanger na garwaye in ka garwa vitamin kin can kasa sai a zuba shi sai a tadda motar kin sai ya juya shi minti goma sai a zube in ka zube shi sai a bar shi ana sawa cikin sashi ana auna bisa fezo ana kantse shi in ka kare da shi kenan sai kilgo sashi kilo hamsin ga buhu kenan production biyu su ga buhu guda in ka kare ko ne sai a sa shi cikin buhu hamsin 50 aka sawa ledodin da aka sa sa su ciki da burkina ne ake kamun su tun da bamu da sunan yaya ake iya gane cewa wannan mizola na niger ne da inda an ga kashi ko ina an san mizola na niger ne ko na wani jiha ne sai a rubuta duci ko tesawa ko niyame ko tilaberi duk ko ne na da nashi